a wajen wani taron manema labarai a jalin gofa da jihar hadakar kungiyar ci gaban taraba ta taraba concern citizen forum ta ma buƙaci su feta jiran 'yan sandan najeriya ne da hanzar ta binciken wannan lamari domin a hukunta mai laifi barista yambi mustapha da ke ma cikin shugabannin wannan kungiyar ya ce sakin waɗanda ake tuhumar na kononi da zargin da ake yi na cewa rundunar 'yan sandan jihar da bazar wasu take taka rawa. Yaya wanda suke jiran shari'a sa'an gwamnati ta nemi a fitar da su don shi kwamishinan shari'a ya yi magana ne a madadin ainihin gwamnatin jihar taraba don haka waɗannan mutane ai a dokar najeriya kundin tsarin mulkin najeriya ta hana e, shiga cikin shari'a don a ɓata ko don a yi wani abu wanda zai kawo matsala a cikin ayyukan masu bincike da kuma ainihin shari'a a kotu. To a ƙarshe zan ce maka muna kira ga ainihin shi Inspector General of Police da DG DSS sa'annan da sauran jami'an tsaro da su gaggauta kama duk wanda aka kama aka tabbatar da laifinsa da hannunsa a cikin wannan ainihin rigingimu da kuma kashe-kashe a hukunta su yadda doka ta tanada. To sai dai ku a ta, rundunar 'yan sanan jihar Taraba dai ta ma tabbatar da samun wasika da gwamnatin jihar ta rubuta mata. To amma kuma ta ce ai wasika da ya zo ma a makare tunda waɗanda ake tuhuma tuni ma aka gurfanar da su a gaban kotu kuma ai shawara kawai aka bada ba wai umarni ba asp david misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sanan jihar ya koyi gane haske game da wasikar. Eh, ka san kafin ma mu samu wannan leta an riga an kai mutane a kotu an riga an tura su kotu an cajin din su zuwa kotu kuma suna nan kotu na bincike kansu to kaga wannan lokacin ma ba hannun mu suke kulle ba da ba za mu iya cewa a sake mun riga mun tura su a kotu to wannan yanzu ba zan iya eh, tabbatar da wani matsayi suke a kotu ba domin abin wanda yake hannun kotu ya fita hannun mu kafin ma mu samu wannan takardar. San a wannan dalilin da yasa takardar nan ya zuwa wannan lokacin kasan ita gwamnati ta riga ta kafa eh, panel of inquiry to su bincika abin da ya faru. To a lokacin ba wai ma eh, shi Anthony General ya rubuta cewa mu sake mutane ba. shawara ne yake bayarwa ba wai yana ba da wani umarni ne wanda cewa ga abin da za ku yi ba. Ya mako dai zuwa yanzu, hankula fa sun fara kwantawa a yankin na Mambila, Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.